mata musamman uwaye da kuma masu zurfin ilimi sun ta karkare ga kamfen don neman ƙarin ɗaukar matakan hana barazanar satar yara da sayar da su kuma bautar da su daga wasu sassa zuwa wasu sassan Najeriya. Lamarin ya biyo bayan gano yara tara da rundunar 'yan sandan Najeriya reshen Kano ta yi bayan sace su daga Kano da sayar da su a yankin kudu maso gabas. Ga farfesa Hawa Imam ta Jami'ar Abuja, illar da ake wa yaran sai an yi da gaske kafin sake dawo da su ga tarbiyyar su ta asali. Abun bakin ciki da abin da yake tayar min da hankali shine yaran nan ga su nan tun suna ƙanana aka tafi da su. An canja musu sunaye, an canja musu addini. Yanzu kin ga Aisha yanzu ta zaman ciyo ma. Shekaran ta biyar har an mata kwas. Yarinya ga tana da dogon gashi da ana mata kiso yanzu gashi na yi mata kwaskwas. tabbas yanzu wa'annan an cuce su sosai an cuci yaran nan an cuce iyayensu an cuce mu mu kanawa kuma an cuce mu mu yan Najeriya wannan bai yi kamata ba a sa yana faruwa kuma abin bakin ciki mutukan bakin ciki shine yanzu ma akwai wa'yansu yara sama da ɗari ɗaya wanda aka sace tun suna da yan jinjiraye kuma ya daɗe iyaye na zuwa can wajen suna kai rahoto amma dai ba abin da ake kai amma a nata bangaren uwa daga Kano Maryam Mamman Nasir ta ce iyaye suna da nasu laifin rashin kula da 'ya'yansu zaki ga an haifi 'ya'ya ga sunan kara a zube kuma iyayen nan nasu maimakon su sa ido a kansu ba za su sa ido a kai ba Shi ne dalilin da ya sa aka samu wannan matsala har bango ya tsage kadangare ya shiga ake sace mana 'ya'ya ni a matsayina na uwa ina da 'ya'ya kuma ina jin ciwon ga ana wulakanta 'ya'ya duk wanda Allah ya bashi ɗa to ya tashi tsaye ya rike ɗan nan ya masa tarbiya ya bashi ilimi to matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan sun sa iyaye sun watsar da tarbiyyar nan da ilmantar nan an bar 'ya'ya suna yawo kamar dabbobi har aka samu waɗannan miyagun mutane suka samu kafa suka shigo cikinmu suka saje da mu suke sace mana 'ya'ya. Malam Kabiru Gongozo jigo ne a wata ƙungiya mai kare muradun Kanawa ya ƙarfafa bukatar sanin bayanan baƙi da suke zama a kowace jiha da nufin gano masu muguwar manufa cikin sauki. A je a sake raya unguwanni da masu unguwanni. A gidaje rajista. Alhamdulillah an fara mm, sake rajista na gidaje an yi sababbi amma ba bai gama gari ba. ko cikin birni din kansa to a yi har na ƙauyuka kowane gida a mai rajista kowane gida a yi masa fayil a samu abin da ake cewa data ba za a kirga a rubuta a yi fayil ba a san to kenan kuma a gidan waye mutum nawa ne ake ake census na population in za a tuna bayan gano yaran tara wasu iyayen ma sun kawo sanarwar batar yaransu da fatar gano su a raye nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya